bincike dai ya nuna cewa marasa lafiya kan shafe sa'o'i fiye da biyu kuma yini guda domin ganin likita a asibitocin gwamnati da ke birane kai har dai da ƙauyuka sakamakon rashin likitocin da kuma yawan marasa lafiya da kan buƙaci ganin likita a rana wannan manhaja mai suna complete care da ƙungiyar likitocin suka ƙaddamar an yaka ne domin kawo waraka da kuma sauƙi ga marasa lafiya da kuma su kansu likitocin ko da yake wasu likitocin irin su Mrs. Nena Andep sun yaba da kirkiro da wannan manhaja abinda kuma ta ce zai taimaka wajen inganta ayyukanta wasu likitocin kuwa suna ganin hanyar zu da sauran rana a kaba domin aiki na likita da kuma na mara lafiya abu ne da ke bukatan haduwa keke da keke kamar da likitan magunguna Salo Ibrahim ya shaida min ta wayar tarho daidai amfanin ta fita ne ga cututtukan sami suke da nasaba da kananan complaints haka kamar ciwon kai ko zazzabi shi ba zazzabin aka ce zazzabi har ya kunshi abubuwa da yawa ko kuma ta yi mara lafiya an shi wani magani ya sha magani yana ba shi wata matsala zai iya amfani da wannan manhaja ya sanar da likitan shi akan matsalar da maganin da likitan ya ba bashi ta haddasa mushi kuma bayan ciwon amma yawanci cututtuka suna bukatar likita ya zanna ya kalli mara lafiya idan akwai bukatar gwaji ya tura shi dakin gwaji a auna jinin shi ko a auna wani abin shi mu akwai bukatar hoto ko kuma an ka ɗauki ciwo kamar matsanancin ciwon ciki da likita zai ce mara lafiya ya kwanta ya lallata cikin shi ya dudduba ya gani wani lokacin ma ya duba idan shi ya duba idan shi ya lalle kafin ya dudduba lafiya tana da iyaka za ta yi amfani da cututtukan da ƙananan matsaloli ne wanda ba sai an zo ko da yake ziyarar da na kai wani asibiti na gwamnati a nan Legas akasarin ma'aikatan lafiyan da na yajin aiki don haka masu jinya sun kauracewa asibitocin na gwamnati inda suke zuwa asibitoci masu zaman kansu su ba ne marasa lafiya ko masu ziyartar asibitoci suna ganin wannan mahaja zai taimaka gaya muddin da za a amfani da kwararrun likitoci da kuma samar da magunguna ingantattu to wannan dai application da aka kikiro a guna yana da advantage kuma yana da disadvantage advantage din shi na farko shine misali yanzu in kamar an kai mutum irin hospital na gwamnati haka kafin a attend my patient sai dauki tsawon lokaci amma on the other way round kuma na za a ce za a hada ka da likita a hada ka da likitan kuma kilan ma likitan ma baka san shi ba kilan ma mutum ne ma ba kwararre bane a wajen aikin shi ya je yi ma mutum la'ani a jikin shi kaga wannan abun bai kamata ba su samu veteran doctors wanda aka san cewa yes wanga ya ɗaure a wani abu kana ma magana ya san abin da zai baka ka je a haɗa ka da wani doctor da ke kwak doctor ya lalata ma mutum abubuwan da bai kamata a jikin shi ba yanzu dai a yanda likitoci da kuma marasa lafiya ke ci gaba da tattaunawa game da wannan sabuwar manhaja da aka kirkiro domin inganta lafiya a Najeriya masana da kuma marasa lafiyan na gani kara yawan asibitoci da kuma su kansu jami'an lafiya musamman a matakin farko shine zai taimaka wajen rage cunkoso a asibitoci asibitocin gwamnati a najeriya baban ya jibrin murai amurka daga lagos